وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء أكو غوطن دايا watan المحرم daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa a littafi za mu shiga ainihin ashmawi gajeren dan tarihinsa ko kuma ga abin da ya yi mukaddama da shi wanda nuna ga kaman ba a cikin littafin yake ba allah inda ya kawo aya inda allah ke ba wa annabi muhammadu umarni da duk kowanne musulmi wa anahikum bainahum bima anzalallah ka yi hukunci a tsakaninsu da abun da allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wato alkur'ani mai girma bayan nan malam ya fara littafi ce bismillah rahmanir rahim al الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأسماوي الرفاعي رحمه الله تعالى شيهي abun koyi masani mai ɗumbun sani wanda sunansa abdulbari ana masa kinaya al'ashamawi mana garin ɗan garin ashmawa kuma an rafa'i rafa'iyya rafa'i gari ne ya yi ɗauka an ba ko gari ne ba rafa'i ana ganin sunan kakan shi ne ko kuma sunan kakashi ce ko kuma ƙabila ce to duk ma dai kome ke akwai rahimahullahu ta'ala yace sa'alani ba'adul asdiqa wani daga cikin abokai ya tambaye ni marra bayan marra an a'amala muqaddima in yi wata shimfiɗa fil fiqhi a fiqhu ala mazhabil imam malik bin anas a kan mazhabar imam malik dan anas رضي الله عنه فأجبته amsa أمسى wannan aiki أيكي زني إلى ذلك راجيا للثواب إنا مي fatan سام اللادا to wannan malam can wancan littafi wanda yi masa wani dogon sharhi ya ba da ɗan gajeren tarihin wannan ya iya za ku je su kalmomi da su wasu kalmomi babu su amma ɗan kaɗan ne ba yawa ke gare shi ba abin da ke wancan din ne ya maimaita sai dai da wani siga cewar shi wannan malami mai wannan littafi al-ashimawi huwa sheikh ya ce can al'alim al'allama da dai sauransu hakikanin sunansa abdulbari bunu ahmad bunu abdulgani bunu Ati bunu sheikh sa'id ibn sheikh hassan al-ashimawi al-misri wato asalin mai littafin dan misira ne ishimawin tana garin misira gajeren tarihin abdulbari ku ta kharraja rahimahullah ta'ala fil azhar sharif jami'ar azhar yayi wa sami'a min al-imam shamsuddin as-sawkhawi <coughs> yayi karatu wajen babban imamin nan shamsuddin tsaya ba ku da shi dama ne kadai ta kharraja rahimahullahu ta'ala min al-azhar sharif daga jami'ar azhar mai martaba mai daraja wa sami'a min al-imam shamsuddin as-sakhawi yayi karatu wajen fitaccen malamin nan shamsuddin da ake masuna as-sakhawi wa kada sarraha بهذا السخاوي في كتابه سخاوي يا فديش التافنسا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع والظاهر أن الشيخ الأشماوي ظاهر مجنى شيخ أشماوي رحمه الله تعالى عاش ما بين أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر وتقصد تاريخ صرفيكي tsakanin karni na tara zuwa karni na goma a dan tsakanin nan kunga ya kwan biyu kenan ko tunda yanzu shekara wajen kenan ɗari hudu da wasu motsi a kai wato yana gaban su shi usman dan hudu kenan fintin kau wallazi ya gudu abin da ke bayyana mana annahu ma'ana sheikh abdulbari rahimahullahu laisa lahu mu'allifun laisa lahu mu'allif bai da wani littafi mashahur siwa hadal matan alladhi sharahana wanda shi malamai ke ce sukan sharhi shimawin kamar dai da na faɗi ɗazu yanki ne daga cikin yankunan ainihin misira kamar da aka faɗe can rafa'i nisba ce zuwa garifa an ce kakashi ce ko kuma dai kabila ce ala italian zai iya ya haɗa duka هذا وانشن كنا ولقد صرح متن الأشماوي شرح متن الأشماوي أن شرح وانا متن غير الجماري ما الشيخ أحمد بن تركي المالكي رحمه الله تعالى وزاد عليها أبواب يقال بابك باب الاعتكاف دو دي بازام كان تشبا أما دي سنة هكا وزكاة الفطر وزكاة ده زكاك أنت والقضية والحج وسماه الجواهر الزكية في حل ألفاظ الأشماوية ووضع على هذا الشرح الشيخ العلامة يوسف بن سعيد بن إسماعيل السفتي المالكي شرح ينا ننكاتو ينا سامو رحمه الله حاشية سماها حاشية الثانية وتحقيق البهية وقد طبعت هذه الحاشية وعلى هامشها الشرح المذكور وقام بطبعها مكتبة القاهرة في مصر ميدان الأزهر والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ما قمت به إن جشي من بيوانا شرح نذكر أنت من جهود في هذا الكتاب وأن يرزقني الصدق في القول والإخلاص في العمل إنه أكرم مسؤول شي دكتور مصطفى ديب أبو الحسن to amma asalin ba shi littafin ba a shi ma ne wannan dan gajeren tarihin ya sa na karantu yanzu kowa ya buɗe nasa littafin eh wannan kabari kaji daga baya sunan shi sharhin ko sharhin آه، الفقه المالكي بأدلته التهفة الرضية في فقه السادة آه، المالكية كذا كذا زوهك أرشي باب آه، تاشي باب نواقض الوضوء لتافن كيف ايه wannan babu yana maganan abubuwan da ke kwankwance alwala malam ya fara da ilam waffakaka allahu ta'ala ka nemi sani ko ki nemi sani allah tabaraka wa ta'ala nake roƙo da ya datar da mu gabaki ɗaya ya datar da kai wannan shine alama malaman sunna sukan yi wa ɗalibansu du'a'i allah ta'ala ya albarkace su allah ya datar da su ga abin da allah yake so أن نواقض الوضوء على قسمين ababen da ke warware alwala sun rabu gida biyu ne a hadafin wa asbabi a hadafin akwai kari abubuwan da ɗin suka bayyana sukan warware alwala da kuma hanyoyi na warwarewa ammal ko fa'ammal a hadathu fa khamsatun su dai hadasosin nan guda biyar ne su karuruwa thalathatun min alqubuli guda uku suna fita ta gaba wahiya su ne kamar haka almazai walwadai walbau mazi wanda yake fita lokacin sha'awa da wadi wanda galibanin tsofaffi kan fitar da shi walbaulu haka su fitsari wathnani minar duburi su biyu daga dubura suke fita ta baya kenan wahuma huma alga'id su ne ban haya warai da ainihin tusa ko a ce iska wa ammal asbabul ahadath amma dalilai hanyoyin faruwan wa'annan sukan asalin asalan ba su warwarewa warware alwalan amma sa iya zamowa dalili warware alwala farko akwai wani ginshiƙi na farko fannau bacci yana warware alwala amma da bayani akan bacci wa huwa ala arba'ati aqsamin shi wannan bacci ya rabu gida hudu tawilun thaqilun yanqudul wudu'a mai tsawo bacci mai tsawo nan nauya wannan ya warware alwala magana guda kasirun thaqilun yankudul a aidan bacci gajere na nauya yana warware alwala shi ma wato biyu kenan qasirun khafifun la yankudul wudu'a gajeren bacci wanda bai da nauyi mutum na sanin mai shigowa ya san mai fita wannan irin bacci baya warware alwala tawilun خفيف يستحب منه huludu. bacci mai tsawo mara nauyi wannan ana son alwala daga gare shi wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu'a daga cikin dalilai ko a ce hanyoyi masu warware alwala alati kudu lodo a zawalul akali akwai fitan hankali wato ainihin fitan hankali biljino ne ta dalilin tabuwa ne wal igima'i ko kuma sumewa wasu kuri ko kuma maye wato ha hankalin zai fita sau da nan duka ana tsammanin mutum a lalasa za ta iya warwarewa mutumin da ya samu tabuwa ya samu masu ko ta samu masu ko mutum ya so mai bai san abin da ya gudana ba haka wanda ya bugu wayan taƙidin wudu birriddati a adana Allah wa a jarana alwala kan warware da yin ridda saboda wanda duk ridda aikinsa gaba ɗaya ɓaci ciki alwala na ciki wa bi shakki fil hadasi haka kokanto a hadasi mutum na ganin yana da alwala ko da ba ko baya da alwala a tafi kawai baya da alwala wa bi masu zakarin muttasili bi batinil kaffi au bi batinil asabi'i au bi jambaihima walau bi asbu'in za'idatin in hassa alwala na warwarewa da shafa azzakari azzakarin da yake haɗe da mai azzakarin banda wanda abun da za a cire shi a gefe idan mutum ya taɓa shi to wannan ba komai dubatin kaffe ta cikin tafi ya taɓa. au bi batil asabi ko ta cikin yatsunsa au bi jambaihima ko ta gefen yatsun gefen yatsun walau bi asbu'in kai ko da mubalaga mutum ya taba zakarinsa da yatsa za'ida irin ta karin nan wanda aka ce mata cindo in hassa idan yatsa na ji tunda akwai wanda ya mutu ko an cake shi an na shi ba zai ji zafi ba to irin wannan ban da wannan na'am za'idatin ai yatsa tsa osboin ba mace ce ba yatsa za'idatin aula haka saboda naku ba bai haƙaƙu ba wa billamsi kaga kenan nan ana shiryo ina shirya mutumin falsafi ne sosai ina da ilimi ina ga gudun duniya ne ko ne hana shi rubuce rubuce yasa kaga ana bin littafinsa musamman yanzu kaga wannan hannuna yi masa kare karen babuka da dama to amma ba zai karanta ba sai dai in dama ta auku nan gaba la Allah bayan mun je don yanzu akwai wani wuri da muke so mu kai sai mun kai bango sannan alabashi za mu da mu biyo shiru hudin wahid tilo akhar domin sirrin shari'an na cikin waɗanda littafan ɗin wanda mu masu farawa wajibi ne mu fara daga ƙasa ƙasa musan kowace kwana daidai gurgudo tukuna mun yi magana abin ke warware alwala hadasi ko asbabu an yi magana akwai so bacci ko aka zo kan shafawa wa billams haka alwala na warwarewa da shafawa ita kanta shafawa mutum ya rungumi matarsa ko kuyangarsa ko dai wata mace wa huwa ala arba'ati a ƙasamin wannan mutum ya yi alwala ya haɗa jikinsa da ya mace alwalarsa ta warware amma shi ma wannan shafawa ya kasu kashi uku in kasa da lazzata ووجدها فعليه الوضوء idan mai shafa ya nufin ya ji daɗi da shafan ya yi alwala ya rungumi matarsa ko matarsa ta yi alwala ta rungume shi da niyyar ta ji daɗi wa waje da haya kuma samu wannan jin daɗin fa'alai loto wannan kaunan wahidan alwala ta waje ba gare shi alwalarsa ta warware wa in waje da ha idan ko ya samu jin daɗin walam ya kasidha bai da niyan ya ji daɗin taɓatan sai kuma ya ji daɗin taɓatan fa'alai wudu'u shi ma alwalata waje ba a kansa wa in qasadaha idan ya yanke jin daɗin walam ya ji diha saboda manufa na mal'amalu bin niyan fa'alaihi wudu'u wa illam ya kasidin lazzata idan bai yi nufin jin daɗi ba ya shafa fata walam ya ji diha kuma bai samu jin daɗin ba kamar yadda hadisai suka nuna shafan don in ka samu hadisi tilasta ka kashe hannun ko gaban malamai ga irin shafan da ike warware alwala ga shafan da aka yi baya warware alwala dama ba a nufin jin daɗi ba kamar yadda annabi ya shafa aisha kwanan yadda aisha wata rana ta tashi annabi na nafila ta neme shi a ɗaki ta rasa shi a masallaci ta je shafa kawai ta ji sanyin kafarsa yana sajada kaga ba mata nufi da jin daɗi ba tana neman a ina yake ne irin wannan shafa bai warware alwala ba ta nufin jin daɗi ba bai nufin jin daɗi ba wallam ya ji ta ha kuma bai samu jin daɗin ba fara a alaihi wannan babu alwala a kansa wa'annan su ne kashe-kashen shafawa guda hudu wanda kowannen suna da bayanansa to walayen da wudu bi masu duburin alwala bai warwarewa da shafan dubura wanda inda ba haya ke fita walal unsaye ne ko 'ya'yan marina wanda suke tsakanin دبرر دا الذكري ولا بمس فرج صغيرة لا تشتهى على الله بات الله ريوا دشاف فرج على مريارينيا واندا باء شاوانتا ولا قي إن هكا الولا بات الله ريوا دين أمي ولا بأكل لحم جذور haka ba ta walwala da cin naman raƙumi wala hijamatin alwala ba ta warwarewa da yin ƙaho wala fasdin fast kamar irin abin da akwai tuntune bayan allah masu abu na sansan jijiyoyi irin jije inda jini ke zuba ta ana son a cire jini ko a rage jini a jikin mutum ko dai wani abu akan huda daidai nan wurin jini ya zuba wanda yau jijiyar ake bi ma a caka a tsotsi jini a ciki ko a caka a huda a tura jini ta wannan jijiyar to wannan jijiya ita ce ake ce mata fast fast idan aka tsaga wurin to karshe sai an toshe da jinin ya tsaya in ba yanzu da ana da mato so mato idan aka huda wurin aka tsinka wurin jinin na zuba ya ki tsayawa za a shafa wurin mashafo mato ka ga ya tsaya can to wancan lokacin za ka je fas da in an yi to sai an samu wani kyalle ko ni mai da an doɗe wurin ya samu ɗan lokaci can kofar ta toshe sannan jini ya ci gaba da gudanawa a cikin jiki in ba haka ba zai dinga zuba wannan shi ake ce masa fas ya bambanta da kaho ba kaho ba sun da kaho caccakawa za a yi a jajenin din shi ko wannan masana daidai wurin za su zace jijiyar suka duba suka duba za su gano wurin ɓul su kulla su cire jinin da za a cire na a fasto tsagawan tsagawan shine ainihin fasto din tsagawan don haka kaga fasto nasa shakku a shakkul irki shi ake ce masa fasdu za ka ji duk daban fiƙi huwai ana magana wal fasdu wal wal wannan shine tsaga jijiyan wala bai ƙaƙatin fi salatin alwala ba ta wararewa da ƙelƙela dariya a sallah wala bi masin ra'atin farjaha haka alwala ba ta warwarewa ta dalilin mace ta shafa farjinta wakila amma wasu malar suka ce a'a ita ma ai tamkar namiji in ya taba zakarinsa ya ji daɗin tabawa ita ma idan ta shafa farjinta in altafat in ta shigar da yatsanta fa'alai halwudu'a alwalaya wudu'u alwalaya waje ba a kanta sauran dai abin da ke warware alwala wallahu alam wannan su ne kai haka na'am bacci kamai da mu baya da yawa na'am eh. a kwarai tun da kaga ai da wani ya tashi bai san ya tashi ba zai bai san ya tashi ba da wani zai zana kusa da shi bai sani ba abin a samu mai wasa da shi zai ya ɗauke littafin sa sarara ko kaga aka ɗauke littafi a hannun mutum ai kaga ba ya tashi bai ji ba wannan za kira shi mai nauyi tun da wurin zato ne akwai ƙarfan zato zannu kuwa in yayi ƙarfi zai iya zama ilmu babu a ƙasa mil miyahi wannan kashe na maganan kashe-kashen ruwa wanda ake ibada da shi allati ya juzu min halwudu wanda alwala ke halatta daga wannan ruwan i'lam waffaqaka Allah ta'ala annal ma'a ala kismaini haka mai littafin da du'a'in sai ke tafiya ka yi sani ka nemi sanin addininka tunda neman sanin addini na daga cikin ƙashin baya a bautan Allah Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sanya maka shiriya a cikin zuciyarka taufik akwai shiriya ta bayani daban kana iya kai karatu baka samu taufiki ba karatu mutum na da shi tamkan ruwa amma ba aiki kaga bai samu taufiki ba to shi yana cewa ka nemi ilimi allah i halitta maka taufikin da za ka bi allah annal ma'a ala kismaini ruwa ya kasu gida biyu ne makhalutin akwai mai cakuda wa gairi makhalutin akwai wanda bai cakuda bai cakuda da komai ba wato littafin zaɓi yana tafiya da shi da zama wani tsari na falsafa dake-dake ya kirga ya ɗauke su kuma ɗaya bayan ɗaya ya kwance kowanne ƙarshe ya haɗa littafin ya wuce ya rage naka ka tafi gida ka kwance da kanka fa'amma gairul makaloti da wanne ya fara da ƙarshe na ƙarshe wanda bai cakuɗa ba fahuwa fahurun shine ruwa mai tsarki shine asalin ruwan da ake magana wa huwa ma'ul shi shine ruwa mutulake idan aka ce ruwa mutulake wanda ba a jingina shi ga wani ruwa ba a ce ruwan kanzo ba ba a ce ruwan ɗimi ba ba a ce ruwan shayi ba ba ruwan ruwa ba ruwa kawai aka yi shiru ya juzu min huludu alwala daga wannan na halatta wannan ruwa mutulaki sama'un zala mina sama ruwan nan ya sauka ne daga sama au na ba'a minal ardi ko ya bulbula ne daga ƙasa ko ainihin daga ƙasa wannan ruwa ainihin ya bulbulo wannan duka ana ce masa ruwa mutulaki وأما المخلو وانا مرا يوان شيني يكا دنقل شي وأما المخلو تو أما وانا إيشا كودا غوري غوري إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة إذا تيان كالولين سسوكا چانزا لونه أو طعمه أو ريحه لون روان ɗanɗanansa ƙamshinsa in ga wani abu fahuwa ala kismai shi kenan wannan ya rabu gida biyu na ya talito bi jisin fa ya gayyaro bihi a wani lokacin yakan cakuɗa da mai naja da najasa kuma ya gaure da ita falma'u jison ƙaunar wahidan wannan najasa ne la ya sai min haludu alwala daga wannan ruwa bai inganta wa illam ya tagayyar bihi idan ku bai cakuɗa da shi ba wato ya zama tsaka-tsaki najasa ta tsilla a cikinsa amma najasar nan bata canza shi ba fa in kana ma'u qalilan idan ruwan kankane ne wan kalila qalila najasar karama ce kori halodo uminhu makaruhi ne yin alaura daga wannan wuri daga wannan ruwa alal mashhur min ƙawalil ulama wa taratan wani lokacin ya yahtalitu bi tahirin kan jirkita da mai tsarki fa yataghayyaru bihi ya cakuɗe da shi fa in kana tahiru idan wannan mai tsarki mimman yumkinul ihtiraz minhu na daga cikin wanda za a iya tare shi tare kaza tare abin da shiga daga gare shi zai iya ruwa ya gauraya amma za a iya raba shi da ruwan kaga za a iya raba nono da ruwa don ba wuri ɗaya suke ba za a iya raba ruwa da zuma za a iya raba ruwa da tsimi tunda daban-daban suke ba wuri ɗaya suke fita ba shi ne zai iya wa a raba tsakaninsu kalma il makhluti bi za'faran wal wardi wal ajini kamar ruwan da ya canza da za'faran sai mutum nan ne ake rikici me yi zafaran wani tsiro ne mai launi shi in an sa shi ruwa yakan canza kalan ruwan alwar da tsiro ne shi ko mai kanshi idan an zuba shi a ruwan zai kanshi amma kalansa ba zai canza ba wal ajin ajin marufi kila ya hada komai amma dai musamman ajinu zai ba da ɗanɗane wato mutum falsafi ne badalan ice wanda abin tun da ya ce wanda ɗanɗane da launi da riho suka canza saboda kada sai kawo inan abubuwan kawai zafaran tsiro ne mai kyau ne mai tsarki ne to amma fa yana da launi wart shi kuma yana da ƙanshi al'ajin na da ɗanɗane wa ma asbaha dalika da makamancin wannan wannan ruwa fahadal ma طاهر وانا رامي سركيني في نفسه اكانسا غير مطهر لغيره اما بي اسرك كي وننسى فيستعمل في العادات اي اي كيو كان يودو كل دشي من طبخ نا دفوا هكا وعجن كوداما داما وشرب دشا ونحو ذلك وانا دو انا ايه دوانا wala amalu fil ibadati ba za a yi amfani da shi wajen ibada ba lafi fi wudu'in wala fi ghairihi ya matsa yace ba a yin alwala da shi ko wani alwala wankan janaba ko wankan jinin aihuwa ko na ainihin haila ko dai wanka na juma'a dukkan abun da ake ce masa ibada ba za a yi da shi ba to wancan kenan wa in kana min malayun kinul yumkinu minhu idan wannan abin da ruwan ya cakuɗa da shi ba a iya tare shi daga ruwan kalma gairu bis sabakha kamar ruwan da ya canza da kanwa kaga makanwaci a ƙasa ke tonota a ƙasa mu rijiya a wurin kaga dole ruwa zai zama mai kanwa awil ham'a ko taɓo irin bakin taɓon nan a kasar ruwan sai ka burkuce na nahwi zalika ko makamancin wannan awil jari ala ma'adini zirnehin ko wanda ke gudanowa inda ake tonon ma'adanai wanda suke ƙasa na zirne shi ma'adin zirne kasan ja shi mazirne wa kibrit shi ko kibrit inda ke ma'adinin kasan wurin fatsa-fatsa ce haka ba jace ba rawaya rawaya ko ɗorowa ɗorowa auna hawi zalika ko makamancin wannan fahaza kulluhu tahurun wannan kawai kaulan wahidan tahur ne za a yi komai da shi ya sai sihuludu hu yana alwala da gare shi inganta balle sha da sauran ibadodi sauran abin da shafi matsalolin ruwa wallahu alam mun ta hattalatu na'am dutse ne mai hannu suna gasa ba su dutse ne yanzu ne aka fara an tono sa ce wane ne gwaranta kuma duk suna ma da kasa samu masa yanzu ana gaba hausa a ciki ko za a ce maka diamond ko diamond mun wani diamond da hausa mun san zinari ko ma ba na jin ba hausa ne ba sai dai ba kusa ba ne ba amma dai kalansa ja ne wancan shi zinir wancan kuwa asfar babu in eh? eh. eh. wannan la ya duru tunda inda ya tattaro ya taho la'alla can inda ake tatoshin tunda yanzu can inda ka ji babu kayan aiki da ake zubawa har abunan din wani lokacin an matsa matsa ka kawai za ta raka ka ga an turo shi ya taho ta ce saboda babun ta kai babu a kasan ta ce maka an kaje je misalin wurin inda suka shirya ruwan kafin ya kusan ba a rabe a zuba masa alon a nan a zuba masa farar kasa a nan a hawar da shi can a dafa shi bayan an dafa shi sai an kashe ta wani bututun yashi daga yashin sannan za a bin ɗinsa a harbo shi amma su ba sa yin wani abu sai dai in kwanan nan aka koma yi eh. eh. ai bai taka kara karya wanda yake zuwa da kwata bai taka kara karya ba kamar wani da muka kowane cikin gari inda muke abin nan mai yake da suna duwa inda muke zama tudun wada ruwan kan zo lokaci za ga har tuku tukutuku asalin can wurin ma an kaje inda yake tahowa ruwan da yana da matsaloli a yanzu kam abun kai dai a sha ruwa ya kai ta yi lam yahmilul khabasa sun da wuce aka kula min yi ne khalas in za ka sha ka sha ka shuru gowa ka tauna rijiyar ka kama masu sha su sha Hmm? na'am eh, eh. Ah, ashana ai chemical an riga an sarrafa shi ya abun nan ba ashana ne ba sai dai in an ce akwai sinadarin da akan ɗiba a ciki akan yi abun sha ma da shi ana abubuwa da yawa da shi wannan ajiyin kamar fura ne ai ko tuwo haka shine ajin wanda za a dama su dakkere ya shigo ciki a dambu <laughs> eh? eh, ina ce musu misalin kamar a ba dai ka ace a shanan yawa gari daidai ne gari kamar misalin fura za a tuto zuwa ne ne duk yana ya babu na ɗansa babu fara'idul i wa sunanihi wa fadailihi tunda har an samu farilai an samu ruwa sai magana alwala farillan alwala da sunnonin alwala da kuma abubuwa da ake so a alwalan fa amma fara'idul wudu'i fa sab'atun so farillan alwala bakwai ne anniyatu inda ghaslil wajhi akwai nufi wurin wankin fiska don innamal amalu bin niyati wa gaslul wajhi da wanke fiskan kansa wa gaslul yadaini da wanke hannuwa ila mirfaqai zuwa ainihin gwiwoyin hannun aula a shigar da su wa masu jami'ar ra'asi da shafa gaba ɗayan kai wa gaslul rijilaini ilal ka'abai da wanke kafafuwa zuwa idan kafa walfauru da yin alwalan nan lokaci guda ba tare da an raba ba wata daliku da cuccuɗawa fahadihi sab'atun wa'innan su ne farillai guda bakwai hmm. ita ce niyan alwala tun da a farko idan ka zo za ka wanke hannaye ai wannan ta'abbudan ne baka shiga alwala ba tun da an ce ibda'u bima bada allahu bihi ai ba da hannu allah ya fara alwala ba da wanke da fiska ne idan qumtum mai salati faksilu wujuhakum wannan wanke hannu ana ta taba ba sai dai ban so a shiga irin wannan yanzu ba ana ganin cewar wanke hannu ibada ne ko ko tsafta ne wanke hannu kafin a sasu cikin masakin alwala a ga ake cewa ko sau da karanta abin da ka ce a wanke kafin a shiga wanke ne na tsafta ko wanke ne na ibada kaga ya fi a wanke ne na tsafta kaga yayin da za ka fara alwala za ka fara da abin da allah ya fara da shi fiska ya fara da shi sau da kana da fiska za a fara kaga nan ne za a yi nufi dukkan ma wannan ai littafin da ka ɗauka na nufi inda alwala ne za su maka wurin wanke fiska ake fara nufi tunda suna mura'atin farawa da abinda allah ya fara da shi lakin yajibu alaika fi gasli wajihika an tukhallila sha'ara lahiyatika sai dai yana wajaba a kanka wajen wankin fiskan nan taka ka tsatsefe gashin gemunka in kana sha'arul lahiya idan gashin gemun hafifan baya da duhu ta zaharu albasharatu taho jiki na bayyana ta karkashin gemu in an kalla za a iya gano kasan gindin gemu wa in kana kathifan fala yajibu alayka takhliluha in gemu na da kauri ba wajibi ne gare ka ka tsatsefe ba wa ya jibo alaika yana waje a kan ka dai har yanzu fi zasli ya dai ka wajen wanke hannayen nan naka an tukhallila asabi'a ka ka tsatsefe ya tsun hannayen alal mashhur bisa magana wacce tafi shuhura wa amma sunani nojo in fa sunanin alwala kam takwas ne gas ya dai ne auwalan irin ko aini wanke hannaye farko zuwa wuyan hannan wal mabuma da kurkura wa. wal isten shaƙu da jan ruwa hanta hanci wal isten shahar da fya wa huwa jazbul ma shine jan ruwa min al'anfi daga hanci wa raddu ras da dawo da shafan kai idan an shafa zuwa kai a dawo da shafan wa masul udunaini da shafan kunnuwa duk sunna ne zahirihima wa batinihima wato wajensu da cikinsu wata jadidun ma ilahuma da sabunta ruwa a gare su wa tartibu fara'idihi haka jero farillai a ɓaro da fiska zuwa ƙasa wa fada'iluhu mustahaban wannan alwala fa sab'atun at-tasmiyatu akwai farawa da bismillah saboda duk wani abun da ba fare shi da bismillah ba abun na albarka albarkarsa yar kankanuwa ce sannan a wurin alwala ana son walmau da tahir wuri mai tsarki wanga daga nan ko ya nuna wani abu yana da kyau wanke wuraren alwala masu wanke wurin alwala ba kankanin lada ake samu ba wa qillatul ma'i haddin da kankanta ruwa amma ba a iyakance ba iyaka dai an san annabi ya yi alwala da mudu na daya ya yi wankan janaba da mudunnabi hudu wani lokaci kan kai biyar ɓata ruwa a wurin alwala zunubi ne bidi'a ne ko da mutum yana bakin rafi can zai yi alwala ya waje gare shi ya kankanta ruwa kada ya ɓanna ruwa da yawa ya cika buta ya zubar da sauran irin wannan zunubansa za a tattara mutum gobe kiyama ya tafi yana cewa mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصاها ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا دسن مسكين الولن يا إيوا غونغونيني غوراني على اليمين تداما إن كان مفتوحا دون زيف دار إن إيبا إنا داما تنزبتوزيس أمها النصر والغسلة الثانية والثالثة idan au ababil ula wankewa na biyu da wankewa na uku idan dai wankin farko ya game to wa'inan duka suna ne in ko wankewa na ɗaya da na biyu da na ainihin uku duk gaba ɗaya ya haɗa guda ɗaya to mutum ya yi wanke ɗaya kenan amma in dai na ɗaya ne ya haɗe to na biyu mustahabi ne da na uku bada'u bi muqaddamin ra'asi da farowa daga gaban kai wannan shi ma mustabi ne ku da yin aswake mutum yayin da ya zo zai yi alwala ya da asuwakensa ko da broshinsa ba kullum ya yi amfani da yatsa ba ya kamata yatsa zama lokaci ban da lokaci lokacin lalura wallahu alam allah kaɗai ya bar wa kansa sanin sauran babu fara idil gusuli wannan babu yana maganan farillan wanka wanka na janaba da wanka na juma'a wanka na idi wanka na roƙon ruwa wankan ɗaura harami wankan kaza ma'ana wankoki dai na farilla da na sunna manufansu duka ɗaya ne illa matsayin kowane wanka daban wa sunanihi da sunnonin wanka na wa ili fa fara fara'iduhu amma farillan wannan wanka fa khamsatun anniyatu akwai nufi ainihin kashin bayan ibadodi wa ta'mimul jasadi bil ma da game jiki da ruwa ma'ana mutum ya wanke ko ana wadalku jami'il jasadi ko da cuccuɗa dukkanin jikin walfauru da yin wankan nan lokaci guda kada ana yi ana rarrabawa wata khalilu sha'ar da tsatsefe gashi nan min namiji da mace duka ita ma mace sai ta wanke har gashin jikinta gaba kanta gaba daya ya jike amma ba sai ta warware ainihin daurin ta ba ya ewa ko kitso ne ba sai ta warware ba inda ta cuccuɗa da wannan ne ke nuna daure daure ba ya da kyau koma da mai aka daura sawa'un tsumma aka daura ko roba ko fure ko me wannan daure daure ba ya da kyau banda ma ƙariya ce ko kuma ƙari ne wanda annabi ya gargaɗi ta kai har mu'awiyar radiyallahu anhu da ya tashi ya ga ana sai da irin wannan zaren a rumfuna sai ya sayo shi tukuna adcn sai rike da ya kan mimbari na manzon allah sannan ke malaman madina kuna mai tsakawa dare ana yin irin wannan ba garin madina saboda domin yana da iko rufe shagon rufe shago idan ba malamai suka dinga wa'azi ba to ko an rufe shago ba ya da amfani karfi ne kawai za a gwada karshen ta mace wani zalunci ne kawai tunda ba ike ce ba na jin musulmi zai aikata wannan sai dai ba yahudi matan banu isra'ila sun dinga jefa 'ya'yan isra'ilawa cikin zina saboda irin wa'annan shaguna ya yi gargadin da zai yi gargadi ya rufe saboda kana hatta 'ya'ya kaga duk an cika kansu da wasu fururuwa marasa kyan gani rabas au rabas au kwacakwam kwacakwam ko kyau babu sai kice ya tantana 'yar karama sun mai da ita shabihatun bi mai bi ya zambillah wannan bar mata gashin ta kaɗai wanda allah ya halitta ta da shi ya ishe ta na kwalle haka allah ke son ganin ta amma wannan ɗaure ɗaure ba wani na roba ba wani na tsumma ba wani na kaza ko mai aka ɗaura bai da kyau wa amma sunanuhu sunnonin wanka fa arba'atun ya yadaihi awwalan ilal ko aini wanke hannuwansa hannuwanta duk ɗaya ne saboda littafi ya rubuta da sigan ya'ya maza ilal ko aihi zuwa ga wuyan hannuwan wal madmadatu da kurkurawa wal shaku da shakawa wa mashu simakhil udhunaini da shafa kofofin kunnuwa wa amma fada fa sittatun mustaban wankan nan shida ne bada'u bi izalatil adha da fara kawar da kazamtan da take tare da mutum wanda zai wanke daga shi da ya kalla ko zuwa gwiwa an jasadihi daga jikinsa thumma ikmalu a'da'i wudu'ihi sannan ya karkare ya kammala gababuwan alwalan shi wa ghaslul a'ali qabla al-asafili da wanko sama kafin wanke ƙasa wannan shi ma mustahabi ne wata tathlithur ra'asi bil gasali da wanke kai ukun ta kai da wankewa a wanke shi sau uku bayan an jika kan an yi irin abinda misali mutum yana da suma in ya tsoma bayan ya wanke hannunsa ya gama alwala ya tsoma hannayensa a ciki ya ciro su mabalula ta yi da damshinsu ya dinga gurza kansa a hankali ya samu wasu 'yan muntuna kan nan zai yi laushi inda gashin yake in ya ɗebo ruwa ya zuba ruwa zai shiga sosai ya wanke kan sau uku kaga ruwa ya shiga ko ana والبدأ بالميامن mayasiri hada هذا rasulillah da farowa ta dama. ga ainihin da dama kafin a zo ga hagu shi ma wankan wakilatul ma da kankanta ruwa kamar yadda aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wanka da da sa'i ɗaya mudunnabi hudu wani lokaci kan kai biyar amma daidai da sabanin jikunkuna ga mutumin da ke aikin wahala wanda ke mutumin kauye misali wanda ke aikin wala ko binnin ne a ce mutum na zuwa lambu sanyin nan yakan je gona to tilas kafarsa duk da yanzu allah ya wadata al'umma da takalma sau ciki to amma idan misalin mutum bai sau cikin za ka kafarsa ta yi dauda kuma ta tsatsage idan bai yi a hankali ba sai ya wanka ya bar lambu'o'i ba ma lam'a ba ya bi ya cuccuɗa sosai kamfin dai mu zo risala kila allah ya kai mu da tsawon har samar da ni za mu zo mu karanta za mu ga irin yadda za a bi diddigi din amma dai a wanke da kai ya zanto wancan in ya zo maimai ne za a yi ma a ihkamil gasli tare da kyautata wankin wallahu alam allah ta'ala shi wa kansa sani to nan ya bar shafa jabira akwai shafa magani akwai shafa na'am eh bilgasi eh ko babu gashi wankin zai sau uku abinda kawai wanda bai da gashi da yawa wannan hikiman tsoma mai gida suna hannu ya cuccuɗa shi ma zai yi sai dai wahala ne babu tun da kan mutum ana ce kofofi na babu dai idan mutum ya ɗibi ruwa ya watsa a jikinsa bai yi ta wannan ba idan ba mai ƙarfin jiki ba sai ya mura na mutum ya ɗibi ruwa don zai shiga cikin jikin mutum ƙarshe sai mura ta same shi amma in yi da irin wannan shashafawan to za a ga da wahala sanya yi shi ba a abu tayammumi babin taimama taimama ma'ananta ainihin nufi ko wani fara fara'idun wa sunanun wa fada'ilun kasa irin amal taimama na da farillai taimaman nan tana da sunnoni taimama nan tana da mustahabai fa amma idu fa arba'atun farillansa shi taimama nan hudu ne anniyatu akwai nufi wahiya an yanwi hata sala ne mutum ya nufin halaccin sallah halatta sallah da wannan taimama ma'ana ita taimama ba ta kawar da hadasin da ke tare da mutum izini za ta shi daidai wannan lokaci ya yi sallah kawai samun izini ne lasisin yin sallah لأن التيمم لا يرفع الحدث تيمم بايا كود حدثين على المشهور وتعميم وجهه ويديه إلى الكوعيه دقمي بيسكس دوان ننشافاوا دا حنائنسا زوا ويان حنائن والضربة الأولى دبوغا كسانا فاركو والسعيد الطاهر da ƙasan mai tsarki wa huwa ma sa'ida ala wajhi al-ard sa'id shine duk abun da ke kan fiskar ƙasa min turabin na turbaya ne aw ramlin ko rairai aw hijaratin ko dutse kamfa aw sabakhatin ko makanwaci aw nahwi dhalika wa amma sunanuhu fa thalathatun سنونين تيما ما كم أكوني ترتيب المسح جيل شافاون والمسح من الكوع إلى المرفق إذا شافاوا دقا كوع إزوا مرفقي وتجديد الضربة لليدين إذا سابون تبقى واسبو دحناي وأما فضائله مستهبا شي دي ونن تيما ما فثلاثة أيضا a tasmiyatu yin bismillah kamar dai dukkan kowanne aiki sai da bismillah wal bada'u bi masjidahil yumna da faro shafa bayan dama bil da hagu mutum ila al-mirfaqi zuwa mirfaqi thumma bil batin sannan shafo cikin ila akhir al-asabi zuwa karshen yatsunsa wannan sunna wa masul yusra haka shafa hagu mithla dalika kamar yadda shafa dama wa'annan su ne ainihin taimama wa'anda suke mahimmai wallahu a'lam allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani to wannan kenan sai babi na gaba ko babin mai شروط الصلاة شروط الصلاة باب شروط الصلاة شروط صلاة saboda ne akwai babuka da dama wanda ya wuce su <laughs> ya cikata da su wani salati shurutun shurutu wujubin sallah tana da sharuɗa na dole je sai ta cika su kafin ta sallu wa shurutu sihha da sharuɗa na ingancin sallah fa amma shurutu wujubiha fa khamsatun sharuɗan wajibcin ta biyar ne na farko al-islam kafiri ko yayi sallah bata sai mutum ya musulunta ta kuna ha sai kila da Allah wani kahiri ya zo saboda yana neman koriya ce bari shiga masallacin ku ya sallah yana nan kahiri ne bari shiga ba saboda kana in yana so ya yi sallah ya musulunta na ɗaya kenan ko na biyu wal bulugu balaga yaro idan aka umarce shi sallah ana umartansa ne a samu lada kuma ya goge kanta. wal aqalu da hankali kaga mahaukaci in yayi sallah sai dai kawai a bashi yayi wa dukhulul wakati da shigowar lokaci wa bulugu da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama da isowan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda idan kiran manzon Allah bai zo ba ai kaga maganan ma sallah bata taso ba budda ainihin wannan ko ya nuna wani abu yana nuna mana wajabcin a kan al'umman musulmai su tashi su isar da wannan kira na manzon Allah yau al'umma kasa inda muke zaune suna da bukatan masu nuna musu wannan addini masu karantar da su suke nema ba masu masu wazi ba wa amma shurutu sihhatiha fasittatun sharuɗan ingancin ta shida ne taharatu hadathin akwai tsarkin kari hadathin da muka yi magana da shi ɗin nan uku daga gaba biyu ta baya wa taharatu khabathin da tsarkin dauɗa tsarkin dauɗa ya haɗa tsarkin tufafi tsarkin jiki tsarkin wurin ibada wannan ya sa musulunci gaba ɗaya na kira zuwa ga tsafta idan ka yi tsaftan jiki tsaftan tufa to dole a haɗu a tsaftace masallaci wasta ƙibalul ƙibla da fiskantan alƙibla wasatarul aura da rufe al'aura mace gaba ɗayan jikinta al'aura ne in dai ba fiska ba da tafuka a wurin sallah nan ba al'auran fita waje ba namiji kuwa babban al'aurarsa daga cibiyar zuwa gwiwa sai dai karuhi ne mutum ya sallah babu tufa a kansa watar kulkalami da barin zance in ana sallah ba a magana a ji yin ana wannan magana sai ka dangane ya za a yi mutum yana sallah ina magana wallahi har yanzu za ka yi ga mutane ba su san cewa ana sallah ba a magana ba inda za ka san wannan a watan azumin ana sallar ta hajjiti ana dogon tsayewa za ka ga bayan allah maza suna yi mata ma na yi in ban da ba don allah sa mun yi masallaci ba ban san yadda sallar matan mu take kasance ba za ga mutum ana sallah sai ya samu raka da bai sake ba ya yi magana a ta farko a ta biyu a ƙarshe zai ruku'i amma sai gaba da sake wacce raka ta farko ba kaga bai ɗauka yin magana ya ɓata sallah ba to wannan al'amari tun da mai mata ba su fai son zuwa su je su yi karatu ba abinda mata suke son su ji wa'azi yan uwa wa'azi ba zai fitar da mu ba dole matan nan za su yi karatu kamar yadda mazajen nan za su yi karatu dole mata ku so zuwa makaranta sama da yadda za ku so zuwa muhadara muhadara ta iya karanta tsaye ne la'alla wani bawa daga bayan allah za a sauke wa lodi ko wata baiwa daga bayan allah za a sauke mata lodi sauke lodi karatu ne zagi ne kawai saboda nan aula karatun nan da za a yi a ɗauki littafi ku bi dikin dikin kuma ku ƙoƙari wannan ɗan karatun da ake yi tun ina ficil ficil kafin ya riƙa kuna da mushkilolin da baku da lokacin da ainihin za ku je ku yi karatu karanta da kuna da matsala saboda haka nan in ba irin nan ba alhamdulillahi mazajen ku sun yadda su zo to ku ƙoƙari ku yi amfani da wannan dama kafin ta toshe ta inda za iya samu za a ɗauki katon har karatun yana ficil zai girma insha Allahu wutar kalam da barin zance watar kul af'alil da barin ayyuka masu yawa mai aiki mai yawa soshe-soshe waige-waige kallon gaban idan kasan abinda in kasan hijabi in kika san hijabin dan uwan ki yar uwan ki kin yi waiwaye daman ki ga wannan tana da bakin hijabi ta haka tana da jan hijabi kin yi waiwaye a cikin sallah haka ma namiji ka yi kasan ga rigar da wancan yasa daga ta wancan wani pakistan yasa wani kudogon riga yasa wani babban riga yasa kaga kalle kalle kake ana bukatar mutum ya nitso ya kalli wurin sujadarsa kawai yana sallah wallahu alam babu fara'idis sala wannan babu na maganan farillan sallah wa sunaniha da sunnoninta wa fada'iliha da mustahabanta haɗe da wa makaruhatiha da abubuwan da ake ki a sallah ko dai da ba su bata sallah ba fa amma fara'iju salati fa sittata ashara farillan sallah sha shidda ne naku sittata ashara to a kirga fa sittata ashara na ganin fa kada fa naku ne zama daidai don ba kirga ba ba da wannan ba amma a kirgo mana ga maciji باولين نقدمه النية نفرق نفي وتكبيرات الإحرام نكبر حرام هذا صانيك والثالث والقيام لها دين ونن كبر أسعي وقراءة الفاتحة ذكرت فاتحة نوى هلوكو kada fa ku rage saboda kuna sai daidai da naku wal qiyamu laha haka ne da tsayawa saboda ita ita fatihan ko war ruku'u da yin ruku'i sun koyawa baya ya daidai da wuya nawa shida ko raf'u minhu da ɗagowa daga ruku'in a miƙe a tsaya sak nawa kenan wasu jodo da yin sujada da goshi da hanci in an haɗa ya zama takwas ko warrafa minhu da ɗagowa daga sujada in an haɗa ya zama tara والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام كو دزما دجا زمن قريشي دي دي سلميوا نوا والسلام دسلما المعرف بالألف واللام wanda za a ce mata assalamu alaikum nawa watumaninatu eh sha biyu ko wal i'tidalu eh sha uku wa niyatu salatil muayyanati ku zan da bambanci ban da ba da aka zo kai ni ma tunani na bai zo ina karanta da kuka eh sai ko tunani ya faɗo mu saboda kanan wa niyyatu salatul muayyana da nufin sallan da aka ayyana ta musamman a zahar ce ko kaza ne a za ka zo ne wa niyyatul iktida'i da nufin koyi idan mamu ne a gaina malamalu bin niyati wa tartibul ada'i da jeranta kawowa eh? shi kenan saboda haka nan kun yi kokari ko ta ɓoɓɓoyewa ma dai amma dai haka sun fito eh? a'a an ne tsuwa mana eh babu da hulun na kwakwai da hulun wakati yawwa ya dai auni littafin can mu dai nan wannan babu wa amma sunanin salati fasna ashara sunonin sallah guda goma sha biyu ne wana kamar yi tufaki ko السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى akwai sura bayan fatiha a raka ta farko wasaniya da ta biyu wal laha da tsayawa saboda sura mutum ya sura nan a tsaye shi ma kansa sunna ne Wasu rufi ma yi sarrufihi da ɓoyewa a wuraren da aka ɓoye a ciki wal jaharu ma yi fihi da bayyanawa cikin wuraren da ake bayyanawa a cikinsa wa kullu takbiratin sunna ai dukkan wata kabbara da ake kabbarawa a sallah sunna ce illa takbiratul ihram yau dai kabbara harama fa innaha faradun kama taqaddama ita kan farila ne yadda ya gabata wa Allahu liman hamidahu lil imami wal munfaridi da kalman sami allahu liman hamidahu ga liman da wanda ke sallah shi kaɗai wal julusul awwal da zama na farko wa za'idu ala qadari salam da zaman nan da ake karawa kan daidai a sallame min aljulus thani wa raddul muqtadi da maidawan mai bi ala imamihi salam wa raddul muqtadi salam ala imamihi da maidawan wanda yake bi wa limaminsa wa kadhalika radduhu ma'ana wanda aina yake bi liman zai maida masa da sallama wa kadhalika radduhu ala man ala yasarihi haka wajen sallama zai maida wanda yake hagunsa in kana ala yasarihi ahadu idan da mutum a hagun din wasu turatuku lil imami wal da sanya sutura ma'ana wata kariya da za ta kare wa mutum kada wani ya gifta masa gabansa liman zai sa mai sallah shi kadai zai sa mace za ta sa ɗakinta in khashiya sharaɗin sawa kawai idan sun ji tsoron an yamurra ahadun bai na ya dai hima wani zai gita gaba gare su in musan ji tsoron wanda zai gitta gabansa shine za su sanya ainihin wana sutura idan mutum ya san da ke sallah ba mai wucewa khalas ba zai an sa ba wa in satu muqtadin walau sakata imamuhu da yin shirin mai koyi ma'ana ya ji ko da ku sa kuwa ainihin ya yi shiru da karantawa wa ma fadar ilusala amma abinda ake so a sallan nan a fa'asharatun su goma ne raf'ul yadaina inda takbiratul ihram daga hannuwa wurin kabbar harama wa tatawilu qira'ati subhi wa zuhri da tsawaita karatun sallan asubahi da karatun salla azhar وتقصير قراءة العصر والمغرب دجر تكرات صلى العصر دجر تصلى كرات صلى المغرب وتوسط العشاء دس أكاس أكي أصلى العشاء إتا با دوغوا تامبا إتا با غجيريا قريبا وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ da faɗin rabbana walaka alham ga wanda yake kwaikwayo da liman haka wanda yake sallah shi kadai tasbihu farruku'i wasu judi da yin tasbihi a ruku'i da yin tasbihi a sujada wata aminu sazi wal ma'amomi matulaka mai sallah shi kaɗai zai yi amin ma'amu za su yi amin wannan babu to ga cewa wata aminu imamu fi sirri fakat imam zai yi amin a inda ake ɓoyewa kawai wal kunotu da yin kunoti ma'ana tsawaita tsayewan du'a'i ruwaitacce da aka ruwaito wa huwa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka alkhayra kullah نشكرك ولا نكفرك wa لك wa nataruku man yakfuruka اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق wannan gamanan kunutun ya Allah ni ina neman taimakonka ina mai neman gafararka ina mai imani da kai ina dogaro a gare ka ina yabo a gare ka alkhairai dukkan alherin da ka bani gode maka nake allah ba ni da niyan yi maka buturce maka wa na laka na ƙanƙantar da kaina a gare ka kadai wa na khala'u na yakice ko na tube, na kuma bar duk mutumin da ya maka tawaye kowaye shi ya Allah wannan mutum na jaddada wannan alkawali iyaka na abudu kai kadai nake bautawa kuma ina sallah gare ka na sujada gare ka allah gare ka nake aikace-aikace na nake sauri na neman yardarka ina fata allah ina sa ran rahamarka kuma ina tsoron azabarka lalle azabarka tabbas mai cimma makahire ne والقنوت لا kunu إلا fi subuhi خاصة kunuti bai kasance sai da asubahi a kebe gaggawa wa ya kunu qablar ruku ana yansa kafin ruku wa huwa sirrun kuma boye ake yinsa wata shahudu sunna ita tahiya sunna ce ولفظه lafazin التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دام أننت gaisuwoyi masu kyau sun tabbata ga allah kakan ibadodi masu albarka sun tabbata ga allah kyawawan salloli da du'a'o'i sun tabbata ga allah aminci ya ƙara tabbata a gare ka ya kai wannan manzo da rahamar allah da albarkarsa aminci ya tabbata gare mu da kuma sauran bayan allah na gari a duk an da suke na tabbatar ba abin bautawan gaskiya sai allah allah shi kadai ike ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabi muhammad ba wane na allah kuma jakada ne na allah kaga kenan dai in ka duba sallah gabaki ɗayanta maganganu ne du'a'o'i ne za ka yi larabci tsakaninka da mahalicinka na wajen kusan minti goma ashe kenan mutum ko ya iya larabci ya zama dole ba za ka dauna ka dinga bi haka ka dinga ayyuka adiyai ka san magana kake da allah tabaraka wa ta'ala kana jinjina alƙawla ne kana jaddada mubaya'a kana jaddada biyayya ga manzon Allah kana jaddada ainihin mubaya'a ka da goyon bayan ka da wannan addini kai ya laita lana arif arabna ma'ana hadhi salat inda a ce muna yin sallar nan yadda icencenta da yadda mananta muna yin sallah alhamdulillah to amma manufan sallan ya ɓoye mana tahiya kaɗin ka zama kana karanta tahiya kullum kana jaddada imani kana sabunta imaninka kana jaddada mubaya'aka fa in sallamta ba da haza hadha aka in ka sallame bayan wannan ya ishe ka wa in shi'ita idan ka ga dama kulta sai ka kara wa ashadu annan alladhi a bihi ko muhammadun haƙƙun. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النار آه، وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اكفل لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار وسوء المصير إن كسو ذاك أعرفنا أقول لك يتوى متوى ساكي جد دعوة ناكو ما تنفرقوا ashadu na tabbatar annan alladhi jaa bihi muhammadu haqqun abun nan da muhammadu zo da shi gaskiya ne kaga wannan jaddada kalmar shahada ne lalle aljanna gaskiya ne lalle wuta gaskiya ce siradi da ake magana gaskiya ne tashin alkiyama za ta zo babu kokanto a cikin tashin alkiyama lalle allah ta tabaraka wa ta'ala zai tayar da duk wanda yake cikin kabari allah roƙon da muke maka ka ƙara daraja a kan annabi muhammad da al'umman annabi muhammad ka yi jin kai ga annabi muhammad da al'umman annabi muhammad da duk inda aka kira ali ba a kira wannan bara nufin al'umma annabi muhammad allah ka yi albarka akan annabi muhammad da alayen annabi muhammad kamar yadda ka yi tsira ka yi rahama ka albarka a kan ibrahim da mabiya annabi ibrahim a cikin wannan duniya allah innaka hamidun maji ya allah muna roƙonka ka ƙara tsira ka daɗa tsira a kan mala'ikunka da makusanta mala'iku na kusa-kusa allah da annabawanka sauran duk inda suke da kuma jakadunka wa ala ahli ta'atika da mabiyanka ajma'ina gaba daya Allah kai min gafara da iyayena da shugabanninmu da waɗanda suka riga mu ba da gaskiya gafara Allah yankakkiya ma'ana qati'a shamila Allah ina roƙonka daga duk wani alkhairi da annabi Muhammadu annabinka ya roƙe ka wannan alkhairi to ya ga malam kana cikin tsakiyar irin wannan addu'a sai ka ji wani kawai ya so ko garaya wani kawai ya sa shewa wani kawai ya sa wasu tsiyata ko iri-iri yan uwa mu ji tsoron allah mu daina shiga da handset a buɗe kowanne masallaci ba sai nan wai masallacin kinkina ba kila za a maka surutu ko don surutu ka kashe to amma ya kamata ce ka kashe don allah don darajanta Allah kaga dai a ce maka kana wannan roƙo kawai sai ga sarewa sai ga ganga sai ga garaya sai ga algaita sai ga tsiya daga cikin tsiya tsiyatako wani ma ɗan tsako ike sawa a ciki wani mage wani kare wani menene wannan fitsara ta kai fitsara a ɗakin allah lokacin da mutane ke neman gafara ke neman allah bin ɗinsu allah na neman tsarinka daga duk wani sharri ista'azaka minhu muhammad wanda annabinka muhammad ne neme ka tsare daga gare shi annabinka ne allah ka ƙara tsaya da aminci a gare shi allah ka gafarta min ka gafarta mana abinda muka gabatar na laifuka da abinda muka jinkirtar Allah abin da muka ɓoye ka gafarta shi abin da muka bayyana Allah ka gafarta shi abin da kai ne ka san shi daga gare mu mu san shi ba mu ka ba mu alheri a wannan duniya atina fi duniya hasana ka ba mu alheri a wannan duniya haka lahira ka haɗa mu da abin da fi zama mana alheri Allah ka tsallakar da mu daga zabar wuta ubangiji allah a bika min fitnatul ma'aya ina neman tsarinka daga fitintinun rayuwan nan da fitintinun mutuwa wa min fitnatul kabari hakan na neman tsarinka daga fitinan kabari wa min fitnatul masihi dijjal daga fitinan ainihin shafaffen nan mara albarka wa mai shafaffen ido guda mai yawan karya allah ka tsare ni daga azabar wuta kuma da mummunan makoma wa amma makaruhatu sala amma abubuwan da ake ke a sallah faddu'a ubadal al-ihram yin du'a'i ba wanda aka ruwaito ba kafin harama amma du'a'in da aka harar ruwaito wani a iya kamar yadda malamai suka bayani wa qabla al-qira'ati shine ko bayan harama kafin karatu mutum du'a'in bayan da aka ruwaito ba والدعاء haka du'a'i fi asna fatiha ana cikin fatiha mutum ya du'a'i wa asna saura haka cikin saura wa du'a'u fin ruko haka yin du'a'i a rako'i wa du'a'u ba'ada tashahudil awwali haka yin du'a'i bayan tahiyan farko wa du'a'u ba'ada salamil imam da du'a'in bayan sallamewar liman ma'ana idan mai riga ya sallame to fa kai ma budda ka sallame ba wai bayan an gama sallah ne gaba daya ba wasu judu ala bi haka sujada a kan tufa makaruhi ne ya yaya mutum yana da babbar riga ya sake ta ko wata alkibarsa ya dan shimfiɗa ya ɗora goshinsa a kai kawai da suke zuwa da duddumansu sai sujada akan wannan shimfiɗa sai da tufa wal haka shimfiɗa so samu ne mutum sujada a kan ƙasa wa shibihihima da makamantansu mimma fihi rafahiyya wanda yake cikinsa akwai nau'i na girman kai bi khilafil hasiri tabanin tabarma kafet ma tun da ɗan wani tabarma ne taka shi ake ana wulakanta shi fa'inahu la yukrahu sujudu alaihi ba a karhanta sujada a kai ba wanda na kafet ko tabarma shimfiɗa da an sata ta masallaci ne kowa zai taka walakin tarkuha aula iyaka dai ita ma da za a bata da yafi wasu judu alal ardi afdalu sujada kan kasa shi yafi ba fa kasar karbala ba saboda yan shi'a sun iya da ashimari suke nuna mutane shi'anci su ce ai an ce a sujudu alal ardi afdal ba ƙasan karbala ba ƙasa ta asali adiya ake magana wa minal makaruhi na daga cikin abin ƙi as ala kauri imamatihi sujada akan naɗin rawaninsa falle guda aw tarfi kummihi ko a bakin rigarsa aw rida'ihi ko mayafinsa ko alkibarsa daga cikin abin da ake ki alkira a tufin rukuri yin kira a rukuri karatu alkur'ani wasu judi haka yin karatu a sujada wadda a ubil ajamiyyati bilil kadiri alal arabiya musamman a cikin sallah du'a'i da ajamanci bauci mutum ya du'a'i da irin yaren shi da wanda ke da iko akan larabci wani ya aikata maka ruhi والالتفات في الصلاة هكا وي وي أصلى دون وين اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد وي وي متيك اللي قابنشي كو دامانشي كو هابنشي إذا نجوية قبل أن صلاة عباش وتسبيك أصابعه هكا سرق ياسو متنا صلى يتشاكد أسي سرق أصو وفرقعتها da jansu ko ya danne su hatta yadda za su dinga ƙara wa wada yadaihi ala khasiratihi haka mutum ya ɗora hannunsa a ƙugonsa tunda wannan yana cirewa mutum khushu'i ƙugu ko kwiɓi wa uhu haka zamansa a tsakanin sajadodi ya sa ɗuwawansa ya taɓa ƙasa ba ika'a'u da aka abin nan ba dora kafa kan dudduge wannan ba ika'u da aka hana ne ba mutum ya bude kamar yadda kare kan ne ko mage duwawunsa ya taɓa ƙasa wanda ba ma kowa ake iya yin wannan zaman ba sai na allah ya hau ko wanda dai ya ba wa kansa horo a haka wata gami da ainihi haka rufe ido makaruhi ne mutum ainihin rufe idonsa wa wada qadamihi ala al-ukhra da dora kafa daya kan daya mutum yana tsaye idan dai ba tsayewa ce ta ɓaci ba mutum ya ɗauki kafa daya dora ai kaga wannan ya fidda mutum daga kushu'i kafa sai dora daya ko ya ɗage ta daya sa wajen abin nan wasafanu ko ko safadu ma'ana ha to akwai safanu amma na gaskataccen kalmar safadu wannan safana shine tara kafa a wuri guda daya irin sallar yan bidi'a yan shi'a makiya manzon Allah makiya sabon manzon Allah suna da suke tara kafan wuri guda daya yan sun gama su bubbuga cinya wa amma kalmar aji ana cewa kamar da gane a shifti na cewa safadu ya fi ke wannan safanu kuskure abin nan ne amma kisi ne tsakanin su akwai safanu akwai safadu amma duk dai ma'anarsa kamar misali a mutum da baibai haga hada mutum aka masa da baibai an tara kafan ne shine safanu makaruhi ne wa da yin tuntuntuni bi amrin duniyawiyin da wata harka ta duniya makaruhi ne wa hamlu shay'in bi kumhi daukan abu a bakin riga aw famhi ko da bakinsa wa abasun bi lihiyatihi da wasa da gemunsa to sai mu tashi wani mashuru ko ya yi daidai haka na'am ala ya na'am yake awo shine zaman abin da wancan ya riga ka abin kana baya mutum ya zauna wasa ya taɓa ƙasa ai kawo ku ga masu da masu rediyo sun abin nan biya ka yi kyawu kuma ya kalli fila ka yi kyawu shi na gani ya kyawu yan gwartu biya haka a gani yalle ko kafa kata da lauyi wani shi ne ya kyawun da ake makaru eh shi ne hau hmm? eh, gare ka muke aikace daga sa'ai zirga-zirga muke maza-maza babu hutawa muke kai komo eh, eh ma'ana farillai tun daga fatiha kabbar harama a jero sai fatiha sai kaza haka jero farillan haka ruku'u kafin sujada a a jafarila a jere suke daga fiska faksilu wujuha kun sai na wa aidiya kuma ilal marafiqi ba sai ka ka koma ran ma ka saka jere sanawar jura ko ilal kabai haka ake yin ta a jere idan Allah jero shi haka ke jera bari ba mai ga tambaya mata assalamu alaikum malam kamar yadda barin aiki mai yawa na daga cikin sharɗin ingancin sallah shin ya halatta mutu ta sharɗin ɗanta a cikin sallah idan yana kuka eh saboda nasu aikin ba bai yawa ba wannan ina daga cikin training kuga annabi muhammad gaskiya tambayar ta yi kyau uh, annabi muhammad ya koyar da sallan ainihin abin na ya yi sallah da umama haka da yake rike da ita saboda in yi ajiye ta za ta kwanyar kuka jikarsa eh <laughs> to zai da maimaita maciji mai shigo ba? a sha to sai to yanzu dai sai ku bari kila ko za mu kai rana ko ba za mu kai rana ba don yanzu kullum fita da alwalanka ne da allah za mu kai ba za mu kai ba a iya mai saboda eh, haka nan yana rike da yarinyar in ya tashi yi ruku'u haka in ya tashi abin nan sai ya ajiye ta yi sujada da sauransu in ya tashi sai rike limanci yake wata rana yana sallah saboda yara suna da muhimmanci yana sallah ma ina jin ko dai hassan ko husaini wani ya laɓaƙo ya laɓaƙo ya saba yana hawa kan shi da ya ga ya yi sujada ko haba ya hau kai la'alla wajen kan ya hau ya buga ba da ya sauke yaron nan ya ɗaga ya ne sai ya shiru mutum sai ya leƙa ya ga yana ciki kuma kun zagi da riyangu يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا